Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su ikama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 26 ga watan Satumba shekara ta 2019 suna na sarfili Hashin Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanun labarai. shugaban hukumar leƙen asirin Amurka wanda ya hana a fidda ƙorafin da wani mai kwarmata bayanai ya yi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba donald trump akan wasu matakai da ya dauka a yau alhamis zai bada bahasi a gaban kwamitin binciken leken asirin majalisar kwamitin akwai yiwuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin new york don halartar taron majalisar ɗinkin duniya yau alhamis za su saurari bayanai akan rikicin da ke faruwa tsakanin isra'ila da palestine haka kuma akwai wani rahoto da aka wato wani rahoto da aka ba hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta mdd ya yi kira ga gwamnatin gambizar sudan da ta yi amfani da hanyar kula da haƙoƙin jama'a a ƙoƙarin da take yi wajen haɓaka tattalin arziki To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa ta Najeriya ta ce za ta baiwa dukkan 'yan ƙasar lambobin zama ɗan ƙasa. Lalle ba shakka rajista na ɗan ƙasa yana da muhimmanci ga tsarin tsaro. Da farko shi zai ba ma hukuma ko wace iri ce ta san wane ne ɗan ƙasa me ma yake yi me yanayinsa. Haka kuma za a ji cewa shugabannin duniya sun tabbatar da wani gagarumin shiri na kiwon lafiya ga kowa a duniya. Antonio Guterres ya kwatanta wannan sanarwa a matsayin wata gagaruma nasara ce da za ta samar da ci gaba a shekaru goma masu zuwa sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta kawo mana a wannan la'asariya da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran duniya kamar yadda muka same su bi mukaddashin shugaban hukumar leƙen asirin amurka wanda ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayanai ya yi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba donald trump akan wasu matakai da ya ɗauka a yau alhamis zai ba da bahasi a gaban kwamitin binciken leƙen asirin majalisar wakilan amurka haka zalika ana sa ran cewa joseph mcgui zai yi wa mambobin kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawan ƙasar bayani a cikin sirri gabanin bahasin da zai ba da yau kwamitin na majalisar wakilan amurka ya da rubutaccen korafin da mai kwarmata bayanan ya shigar a bisa aikin da nake yi na sami bayanai daga jami'an amurka da yawa akan cewa shugaban amurka na amfani da ikon kujerarsa don neman wata ƙasa ta yi ƙasa london a zaben amurka na shekara ta 2020 a cewar korafin a yammacin jiya laraba aka baiwa wasu mahukunta da ke kwamitin na leƙen asiri damar duba bayanai mai kwarmatan an sami mabambantan ra'ayoyi tsakanin jam'iyyu wajen nazarin bayanan inda 'yan democrat suke ganin abun da muni su kuma 'yan republican na hasashen ko da ma an saki bayanan ga jama'a ba zai janyo wata matsala ga shugabancin donald trump ba akwai yiwuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin new york don halartar taron majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis za su saurari bayanai akan rikicin da ke faruwa tsakanin isra'ila daga palestinawa yayin da jami'ai daga bangarorin biyu za su gabatar da jawabansu a yau a wurin taron kolin na shekara-shekara da safiyar yau wato da safiyar yau ne shugaban palestine mahmud abbas zai gabatar da jawabinsa shi kuma firan ministan isra'ila benjamin netanyahu yana kasarsa yana kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan da aka gudanar da zaɓe a ƙasar a makon jiya a saboda haka ministan harkokin wajen isra'ila iril katz ne zai yi jawabi a majalisar da rana a yau ta yiwu kuma rashin tabbas ɗin da ke tattare da ficewar birtaniya daga gamayyar kasashen turai ya kasance cikin abubuwan da shugaban majalisar kasashen turan donald tusk zai ambata a jawabinsa firaministan birtaniya boris johnson bai ce komai ba game da ficewar birtaniya daga turai a jawabin da ya gabatar cikin makon nan kuma ya fuskanci babban kalubale bayan da kotun kolin birtaniya ta yanke hukuncin da ya bayyana matakin da firaministan ya ɗauka na dakatar da majalisar dokokin ƙasar wanda ya saba doka wani rahoto da aka ba hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta mdd ya yi kira ga gwamnatin gambizar sudan akan ta yi amfani da hanyar kula da haƙƙoƙin jama'a a kokarin da take yi wajen haɓaka tattalin arziki da samar da zaman lafiya a ƙasar da ta daɗe tana jin jiki wannan shine rahoto na farko daga wani ƙwararre a mdd akan sudan da ke duba yanayin haƙoƙin bil'adama tun bayan ɓarkewar zanga-zangar da aka shayi a ƙasar a shekarar da ta gabata har aka kai ga hamɓarar da gwamnatin daɗaɗɗen shugaba umar, al-bashir a watan afrilun da ya gabata aristide donancy ya yaba wa sojojin sudan da 'yan adawa saboda yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu a kan miƙa mulki ga farar hula ya ce wannan mataki na da mahimmanci wajen samar da zaman lafiya da kuma tsaro ga jama'ar sudan nononsi ya kuma ce kula da haƙoƙin bil'adama na da mahimmanci wajen magance tarin matsalolin tattalin arziki da talauci da kuma rashin daidaiton da ake da su a sudan masararo kada ku shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc a yayin da ake nuna damuwa akan yiwuwar tashin hankali da magudin zaɓe da kuma hargitsin bayan zaɓe a jiya laraba 'yan takara a afghanistan sun kammala gangamin yakin neman zaɓe da suka kwashe tsawon kwanaki 60 suna gudanarwa a afghanistan kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar asabar kamar yadda doka ta tanada abokan adawar shugaba ashraf gani wanda yake nema a zaɓe shi a karo na biyu sun zarge shi da yin amfani da dukiyar ƙasa don gudanar da yakin neman zaɓe ɗaya daga cikin 'yan takarar abdullah abdullah wanda har da shi aka ƙulla yarjejeniyar ɗaunin iko da gani ta tsawon shekara biyar ya ce gani ba zai yi kai labari ba kuma zai yi ƙoƙarin yin murɗiya don ya ci zaɓe Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'adala hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa ta Najeriya ta ce za ta raba lambobin zama ɗan ƙasa miliyan biyu ga 'yan ƙasar daga Abuja ga rahoton da Hassan mai na kaina ya haɗo mana. Wannan shiri na rabawa 'yan Najeriya lambar zama ɗan ƙasa kimanin miliyan 200 na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar operation lafiya dole mai yaƙi da boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya ya farlanta mallakar lambar ga mazauna yankin to ko da akwai alaka tsakanin yunkurin na hukumar bada katin zama ɗan ƙasa da batun tsaro tambayar kenan da na yawa a janar manaja mai kula da aikace-aikace na hukumar abdulhamid umar umaisha alakar su a gurguje shine arewa ta maso gabas inda muke da borno state adamawa da yobe inda ake abun nan zancen tsaro babban zance ne ita namban da muke bayarwa yana taimakawa masu aikin tsaro su iya sanin waye ne mai laifi waye ba laifi zancen tsaro ba wasa da ita mu amfanin wannan shaidan da muke ba 'yan najeriya akwai zancen tsaro na asan mazama ƙasar najeriya kuma wanda aka tare ya iya nuna shi asalin ɗan ƙasa ne. Abdulhamid Umaisha ya ce hukumar bada katin zama ɗan ƙasa na maraba da yadda rundunar operation lafiya dole a shiyar arewa maso gabas ta farlanta karban wannan kati ga mazauna yankin. e mu a nan farin ciki muka yi sosai don dama can 'yan Najeriya mun kira mun yi kira mun yi kira mutane da yawa basu fito sun wannan wannan wannan ah, registration din da muke yi ba yanzu da aka sa ta dole kaga mutane sun fito sosai masana tsaro irin su dr kabiru adamu na ganin muhimmancin wannan aiki lalle ba shakka rajista na dan kasa yana da muhimmanci ga tsarin tsaro da farko shi zai ba ma hukuma ko wace iri ce ta san wane ne dan kasa me ma yake yi me yanayinsa alkaluman da za a tattara ta wurin wannan rajista din kasa za ta yi amfani da shi wurin duk wani tsari na tsaro wurin bincike misali wani ya yi wani laifi ana son a gano wani ne shi to wannan ma na iya taimakawa don kafin a yi rajista din ana daukan wa'yansu muhimman abubuwa daga shi wanda za a yi ma rajista wanda turanci ana kiran biometric wato dan dangalan hannun yatsan mutum da kuma wani lokaci haddana ido ma. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan hoɓɓasa zai yi musamman ga sha'anin magance matsalar tsaro a Najeriya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Shugabannin duniya sun tabbatar da wani gagarumin tsarin kiwon lafiya ga kowa a duniya da aka sanar a gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wanda ke zama tsarin kiwon lafiya mafi inganci da girma da aka tabbatar da shi a taron kolin shugabannin na duniya. Ga rahoton da baba ya koma daga birnin New York ya aiko mana. shugabannin duniyar sun tabbatar da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa ne a wani taron gefen taron kolin majalisar ɗinkin duniya wanda ya tattara mahalarta da suka hada da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban taron koli na majalisar ɗinkin duniya na cikin shekaru 74 tijjani muhammad bande da babban daraktan hukumar kiwon lafiyar majalisar ɗinkin duniya ta who dr tedros adnon ghebreyesus da wakilan gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu antonio guterres ya kwatanta wannan sanarwa a matsayin wata gagaruma nasara ce da za ta samar da ci gaba a shekaru goma masu zuwa a yaƙi da cututtuka da ake iya ɗauka kamar cutar sida da tarin fuka da maleriya yayin da ake kuma magance cututtukan da ba iya ɗauka ta wannan hanyar samar da kiwon lafiya a matakin farko mai inganci. The political declaration also states the need to ensure universal access to sexual and reproductive health care services and reproductive rights. It is essential to protect the well-being and dignity of women and girls. Guterres ya ce wannan sanarwar siyasa akan tsarin kiwon lafiya ta bayyana muhimmancin samar da 'yancin kiwon lafiyar jima'i da haihuwa ga kowa, tana da kuma muhimmanci ga kare walwala da mutuncin mata da 'yan mata. a nasa bangare babban darantar hukumar who dr tedros Adhanom ghebreyesus ya ce a yau muna kira ga duk kasashe da su kara zuba jari akan samar da kiwon lafiyar matakin farko akalla kashi ɗaya cikin ɗari na dukiyar ƙasar ta hanyar ƙara kasafi ko kuma sauyin mazaunin tsarin kiwon lafiya ko kuma biyu duka. WHO estimates this investment would save about 60 million lives every year and extend ya ce hukumar kiwon lafiya ta who ta kiyasta wannan jari a fannin lafiya zai ceto rayukan kimanin mutane miliyan 60 a duk shekara kana ya kara yawan shekarun al'umma da kashi uku da digo bakwai nan da shekarar 2030 isa ali shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira vald a kasar ghana yana cikin mahalartan wannan taron akwai wani lokacin da ake alkaura daban kuma ba cikawa masalan kenan saboda shi an zo ne a tunasar da manya su gane cewa kama ababen da an ka dace yau yana cikin shirin da su ma sun kai mana alkawali duniya duka alkawali kama za su yi kokari su magance shi sai dai mahalartan suna sa ran talakawa ne za su amfana da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa musamman a kasashe masu tasowa kamar afirka da sauransu baba ya kuma makeri sashen hausa na murya amurka daga zauren taro na majalisar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya ubangiji sarkin baiwa To madalla a gaida baba ya kowa makeri har yanzu da ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon muke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe ga gaba. na gaba. <laughs> Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun tattauna akan jinkirin ɗaukar ciki ko kuma rashin samun ciki da kuma irin agajin da likitoci suke bayarwa domin samun ciki. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan ciki ko juna biyu da kuma matsalolin da ake iya cin karo da su a makonnin farko na samun ciki wanda a turance ake kira da normal pregnancy pregnancy and common first trimester disorders. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awal Sulaiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka Ta yaya mace take gane cewa ta samu juna biyu? Mace na iya ganewa ta samu juna biyu sanda bata ga al'ada ba kuma lokacin al'ada ya sannan za ta iya iya ji kasan maranta yana mata ba yadda ta saba jin shi ba kamar yana dan kamar ciwo amma ba dai ciwo sosai ba sannan kuma tana iya wasu suna iya fara samun jin kamar za su yi amai da kuma yawan yin amai sai da tara yawo yawanci wa'annan su ne muke ji mata suke A menene abubuwan da mace ta ke tsammani a makonnin farko na samun ciki? A makonnin farkon samun ciki akwai abin da muke kira physiological changes in pregnancy ya kasu kashi uku. First trimester trimester second trimester third trimester wato makonni uku na farko na biyu da na uku na ciki first trimester shine makonni uku na farko na ciki a nan banda wannan rashin ganin al'ada wata ya zagayo da kuma samun jin kamar sana jin amai sannan yin amai din da kanshi sannan yawan tara miyau a baki sannan wasu ma su dan fara samun dasashin su zai ringa um, jini in suna brushing misali ko kuma za su iya ganin ciwo kan harshen su ko kan da nasu shi ko kan leɓen su ta ciki za su iya samu wani duk wayannan ba matsala bane kawai canji ne da jikin mace ke samu lokacin da ta samu ciki sannan still a makon na farko first trimester din wato still za ta iya dan samu wannan rashin jin daɗi wajen maranta za ta dinga ji kamar dan ciwo kaɗan kaɗan har ta ji shi zuwa bayanta muddin dai bata ga jini ba to shi ma ba matsala bane sannan kuma still a wannan lokacin za ta iya dan ganin jini dan kaɗan da zai fito to shi wannan din ba lalle lalle bane ya zama matsala banda ma sati hudu zuwa biyar din nan wato daidai lokacin da ya kamata ta yi menses in ta ga wannan jinin dan kadan ba lalle bane wasu ma suna iya cewa menses din ne ba su ma san cewa ciki ne a lokacin ba so duk wa'annan ba matsaloli bane yaya lafiyayyen ciki ko juna biyu yake ciki dai gaskiya ba za a ce lafiyayye ba sai mace ta ta ganta ta sauka lafiya ta haifi bibinta domin ciki mai matsala ma har sai an zo wajen haihuwa watakila ko kuma ma a ce irin su mako na shida ko zuwa sama da tukuna in ta je ta scan misali shine za ga wasu abubuwa da ke samun bebi amma ita kanta ba ta ga wani matsala ba gaskiya sosai mace ta haihu gaskiya ta haifi bebin ta lafiya lau tukuna za iya ce ciki lafiya. Menene idan mace ta ji a lokacin da take dauke da juna biyu za iya cewa ba wata matsala ba ce. Rashin jin daɗi ta wajen maranta za ta dinga ji kamar abu na ya mata ciwo wurin ko kamar motsi ko wani abu wannan ba matsala ba ne mahaifa ne kawai yake ƙara girma sannan jijiyoyin da ke rike mahaifa a wurin nan su kansu ba su da wannan karfi ko tension zance karfin da suke rike mahaifa yadda ya kamata su su kansu suna dan zama weak kadan so za ta dinga dan samu wannan pain din daga ta samu ciki wayannan jijiyoyin za su dan yi weak za su yi kamar igiyan da ruwa ya daka karfin su ba zai zama kamar yadda suke ba mahaifan yana ƙara girma kenan sannan su kansu ba su rike kashi inda ya kamata ya tsaya ba su rike mahaifan inda ya kamata ya tsaya so any duk wani karamin canji da mahaifan ya samu za ta dinga ji kaman ciwo ne amma wannan ba matsala ba ne domin mahaifan yana kara girma su cikin yana girma shi ma. bayan mun ji bayanai kan lafiyayyen ciki kamar wasu irin matsaloli ne ake iya cin karo da su a makonnin farko na samun ciki. makonni na farko na uku muke magana yanzu saboda haka a lokacin nan wannan jin kaman amai din da amai da take yi din nan zai iya zama mata matsala domin akwai abin da muke kira hyperemesis gravidarum wannan amai din ya wuce mace misali ya kai matsayin da ba ta iya cin abinci ba ta iya ajiye ko ruwa ma ta sha za ta amar ba karfin jiki zai iya ma sa ta cikin zai iya zubewa idan ba a kula da wannan ba so in mace ta samu wannan wanda amai dai da baya tsayawa din nan dole ta je asibiti domin sai an rike ta ma an sa ruwa kafin nan za ta samu sannan a ringa ba ta abinci in ya kama ta allurai sannan banda wannan wannan ciwon marar da muka yi magana din na dazu zai iya yiwuwa Um, akwai abin da muke kira threatening miscarriage tan kusan yin bari kenan alamomin yin bari to wannan cikin ciwon cikin zai yi karu har ya kai matsayin da zai hana ta yin ayyukan ta yadda ta saba ya hana ta tashi ya hana ta fita ko wani abu ya hana ta sukuni in ta samu wannan ciwon cikin ya matsu dole ta zo asibiti sannan za ta iya samun jini ma tare da shi to a wannan lokacin still shi first trimester din nan mata wanda suka ɗauki ciki za su fa samu alamun ciki su wani za a yi gwaji a ga cewa akwai ciki ko na fitsari ko na jini za su iya yin samun jin amai din ko su yi amai amma in suka samu wannan ciwon ciki da kuma jini a tare zai iya zama na ɗaya na abu biyu ko uku na abu biyu zan ce na farko shine zai iya yiwa threatened miscarriage abin da muke kira kaman kusan alaman barin ciki za ta zo asibiti wannan za a buƙaci kawai a rike ta asibiti a sa mata ruwa a hana ta daga abubuwa masu nauyi ayyuka um, masu buƙatan ƙarfi tsayuwa matsawon lokaci saduwa da mai gida gida duka za a hana a lokacin nan har sai an wuce first trimester din sannan abu na biyu shine zai iya yiwa cikin nema ya fara aikin shi na zuba kenan wato yanzu ba alaman me yake nuna ba ya ma fara zuba din kenan to shine jinin zai fi yawa sannan ciwon ma shi ma zai karu sai an scan sai a gani wannan to wannan in ya gama to falilahin in bai gama ba za a isa mata magani ko a kai ta tiyata a karasa na uku shine zai iya zama abin da muke kira ectopic pregnancy ciki shi kan shi in mace ta samu ciki a wannan first trimester din kwayoyin da suka yi forming baby din zai za su shiga ne su zauna a cikin mahaifa a nan zai kwanta a nan baby zai girma da sauransu amma a ectopic pregnancy ya kunshi cewa wannan kwayoyin da suka haɗu da suka forming baby hanya suke bi yana nan kamar tiyo ne da za su bi su shiga cikin mahaifa su kwanta to in suka kwanta cikin mahaifa shine um, ciki normal ciki ba matsala amma a hanyar da suke shiga tiyo din nan in ya tsaya fa a wurin bebin ya tsaya a wurin ya fara girma wurin shi ake kira ectopic pregnancy zai iya faruwa a hanyar mahaifa din nan zai iya faruwa a wajen tiyon mahaifa din nan ma amma yawanci wanda muke gani na cikin tiyon da yake bi ya shiga cikin mahaifa ne to in ya faru ciwon cikin nan akwai shi jini akwai shi so mace za ta zo maka da cewa tana da ciki da sauransu kana zuwa kana yin scanning zaka ga cewa baby yana girma ne a cikin tiyo bai shiga cikin mahaifa ba to wannan shi kanshi ectopic pregnancy din yana kisa ba kaɗan ba domin na farko za ta rasa rasa jini ne sosai sannan za ta shiga abin da muke kira shock jini baya iya shiga ma wani bangare na jikinta za ta shiga shock ne da haka kuma za ta iya mutuwa idan har ba doketa ta an kai ta tiyata a lokacin nan an cire bebin nan ba daga tiyon nan inda ya tsaya don bai kamata ya girma wurin ba. To likita kenan idan hakan ta faru ba a iya tura bebin a mayar da shi cikin mahaifan sai dai a cire? Eh baya yiwa in aka yi sa'a aka samu aka kama wannan da wuri bai riga da kuma ya girma ba ba a riga da an ga cewa zuciyar bibi ya fara bugawa ba duk irin su kamar sati biyar din nan da ciki to za a iya akwai wani allura da muke sawa ta cikin macen za mu sa da a hoton skani muna gani muna sa wannan allura sai mu sa ruwan allura a cikin bibin nan to a nan bibin har zai daina girma ta zo ta samu ta fitar da shi ba tare da a yi mata tiyata ba amma muddin bibi ya dan girma ya kai irin su sati shida bakwai zuwa sama sannan an riga an samu heartbeat na baby yana nuna a scan to wannan sai dai a ɗauki ta a kai ta tiyata don sai an ma yanke wannan tiyo din ta gefe ɗaya sai dai ta ɗauki ciki next time da ɗayan tiyo din in yana nan lafiya don tiyo biyu ne a mahaifan mace. To likita da da kin yi bayanin cewa barkewar jini alama ce ta matsala a makonnin farko na ciki wani lokacin kuma za ki ga akwai fitowar ruwa shi ma wata alama ce ta matsala? Fitowar ruwa zai danganci wani irin ruwa don a ciki generally ruwan da ke fita ta gaban mace vaginal discharge ake cewa dinnan yana karuwa a ciki zan mace za ka ringa ji tana da ciki sana ce maka kai ina ganin ruwa ruwan ba yanda na saba gani ba don ko tana normal al'ada in mace da ba da da ciki akwai ruwan da mata suke gani fari dai yana fitowa kamar dai kalar ruwa ko kuma fari dai kamar farin madara yana fitowa da ɗan yawan shi ba kamar yadda ta saba yi lokacin da take al'ada ba sannan ba wari sannan ba kaikayi ko kuma wasu kuraje a gaban nata to wa'annan is suspected a pregnancy ba damuwa ba lokacin da suke da juna biyu ba damuwa ba ne amma muddin ta fara gani ya canza kala ko ya zama kore ko ya zama yalo ko ya fara sa ta kaikayi ko ta fara ganin wasu wasu kuraje a ta to lalle ta zo asibiti don wannan matsala ne kamar yadda dai muka yi bayani akan um, kwayoyin cuta da ake samu ta hanyar saduwa a makonnin da suka wuce. Ta likita idan mace ta fuskanci irin waɗannan matsaloli na ɓarkewar jini ko ganin ruwa mai yawa wanda kalarsa ya canza me ya kamata ta yi? dole ta je asibiti amma shi na jini din ya fi emergency akan shi na ruwa shi na jini din ba abin da za ta zauna a kai bane a gida ta ce a'a bari sai gobe sai jibi tana ganin jinin nan duk abin da take za ta bari ta gudu asibiti sannan shi na ruwa din shi kanshi haka din ne za ta je asibiti dun sai an gwada a gani menene dun sai mun duba mun ɗauki za mu dan ɗebi ruwan mu kai a yi gwaji sai a san wasu magani za a bata ta sha ta warware domin shi kanshi in ta bar shi haka nan zai iya jawo mata ta kwayoyin cuta a maranta sannan zai iya jawo zubewan ciki ko kuma ma cikin yayi nisa ya jawo naƙuda. a lokacin haihuwa bai yi ba sannan shi na jini din yadda muka yi bayani zai iya zama na cewa ectopic pregnancy ne yadda muka yi bayani dazu ko kuma zai iya zama na cewa e, alaman zubewan ciki ne amma bai riga da ya farawa ko kuma ma a ce zubewan cikin ne ma kawai wanda in sai ta zo asibiti kuna za a tabbatar sai a karasa mata ta samu lafiya likita akwai mata masu ko hawan jini ko ciwon siga su kuma yaya juna biyunsu yake menene irin matsalolin da suke fuskanta a juna juna biyunsu. Wayannan um, cututtukan su hawan jini, ciwon suga, ciwon sikla, ciwon asma duka wayannan matsaloli ne wanda muke gani yau da kullum. Kafin su ɗauki ciki ya kamata a gansu, a yi musu bayanin abubuwan da ciki yake iya sa ciwon su nan zai iya ƙara zama matsala idan suka ɗauki ciki saboda haka dole sai an an yi maganin su su wa'annan ba magani magani cewa gaba ɗaya ba su da shi ba a'a suna buƙatan kulawa ta musamman domin a ce suga misali shugan kar ya zamana wanda zai bata matsala ne. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Awal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin na lafiya uwar jiki. To madalla gaida hawa Umar yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Mansur Almugumel ya ce Assalamu alaikum muri Amurka ya ce da Allah ku bani dama na yaba ma tsohon gwamnan jihar Kano Sanata rabi Kwankwaso kan namijin ƙoƙarin da ya yi na turo 'ya'yan talakawa ƙasashen ƙetare domin ƙarin ilimi kyauta duk da cewa baya rike da mukamin a yanzu sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar murya jama'a ya ce yaɗuwar makamai ta haramtacciyar hanya ga jama'a hakan kan haifar da illoli da dama da fata hukumomin tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen ganin sun daƙile yaɗuwar makaman ta haramtacciyar hanya sai dai sakonmu na ya fito daga abdulrahman na aliyu balkor ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce haƙiƙatar da allah wadda ne halayyar da wasu mabiya ɗarikar kwankwasiya suka nuna na yi ihun ba ma yi ga mai girma ministan sadarwa honorable dr ali ibrahim fantami a filin tashi da saukan jirage na marigayi aminu kano da fatan hukumomi za su zakulo duk mai hannu a ihun domin hukunta shi don ya zama darasi ga na baya mun gode. To madalla mun gode da saƙonin da ku aiko mana kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Aisha ta da mana takaitattun labaran duniya. hukumar leƙen asirin amurka wanda ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayani ya yi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba donald trump akan wasu matakai da ya ɗauka a yau alhamis zai ba da bahasi a gaban kwamitin binciken leƙen asirin majalisar wakilan amurka haka zalika ana sa ran cewa joseph megui zai yi wa mambobin kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawan ƙasar bayani a cikin sirri. akwai yiwuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin new york don halartar taron majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis za su saurari bayanai akan rikicin da ke faruwa a tsakanin isra'ila da palestinawa yayin da jami'ai daga bangarorin biyu za su gabatar da jawabansu a yau a wurin taron kolin na shekara-shekara da safiyar yau ne shugaban palestine mahmud abbas zai gabatar da jawabinsa shi kuma firan ministan isra'ila benjamin netanyahu yana kasarsa yana kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan da aka gudanar da zaɓe a ƙasar a makon jiya a saboda haka misan harkokin wajen isra'ila iril katz ne zai yi jawabi a majalisar a rana a yau Toma Adalla a gaishe ki masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kada a manta za iya zita shafukan mu na gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na BOA Hausa da kuma da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta gabatar da shirin da kuma waɗanda suka bada umarni suka kuma haɗa shirin Lewis Daniel Brown sai kuma injin mu na yau wato injiniyan mu na yau Dan Crawford Nisar fili hashin gumel ke cewa kada ku kashe rediyonku domin Amina da Yusuf na nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.